DiaspoCare, a secure, quick, and cost-effective way to pay for the medications of your loved ones through our network of accredited and registered pharmacies. Assalamu alaikum mata Sunana Ubaida ina magana daga sunyai matan sarkin zangon sunyai ke maganan ga wanga shirye-shiryen da aka kawo ga ina rokon yan waye na da ke kasan turai kowane wuri kowane side ina rokon kowa ya doki jikin shi ya shiga ciki don ya tanyi mu da muke ganan ga in haka kuma mu duka mun ji daɗi ina rokon kowa kasan turai ko. ina ina da ina duka ina roko ku duka wanga taimako mu duka mun ci gaban Allah yadda mu yan Ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Diaspocket yana da kyau sosai Sign up today and register your loved ones for free at diasporacare.com